Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da shan ruwa, ta da fatar kuna cikin koshin lafiya. A cikin wannan dare naku na yau Juma'a ɗaya ga watan Mayu, shekara ta dubu biyu da ashirin. Yusuf Aliyu Harandane tare da Baba Yakubu Makeri. muka sake dawo muku a cikin shirin namu. A cikin shirin za ku ji cewar gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce ta kammala shiri don ganin an koma bakin aiki a birnin tarayya da wasu jihohi. Kana a nata bangaren gwamnatin jihar Niger ta ɗauki wani sabon salo. Idan kuma muka leƙa jamhuriyar Nijar za ku ji cewar wasu masu fafutukar tabbatar da demokaradiyya sun samu 'yancin kansu Idan kuma Allah ya bamu iko za mu kawo muku labarin wasanni a takaice. Amma duk abin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma makeri. hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta yi kashedi cewa sama da mutum miliyan saba'in da tashin hankali da yaƙi ya tilasta musu barin gidajensu a faɗin duniya suna fuskantar tsananin kuncin rayuwa saboda mummunan tasirin annoban covid-19 babu wani yanki na duniya da ya kubuta daga barnar da covid-19 ta yi wa kiwon lafiya da tattalin arziki waɗanda lamarin ya fi shafa sun hada ne da mutane da aka tilasta musu barin gidajensu ciki har da sama da 'yan gudun hijira miliyan 25 waɗanda galibinsu suke zaune a ƙasashe matalauta. ga misali hukumar 'yan gudun hijiran ta majalisar ɗinkin duniya ta ce tana samun kira ta tsananin buƙatar taimakon kuɗi daga dubban ɗaruruwan 'yan gudun hijira a gabas ta tsakiya da arewacin afirka waɗanda suka daina aiki tun lokacin da aka hana zirga-zirga a cikin watan maris hukumar ta ce sama da 'yan ƙasar siriya miliyan biyar da dubu ɗari shida da ke gudun hijira a ƙasashen makwabta da wasu miliyan shida da suka rasa matsugunansu a cikin ƙasar siriya suna buƙatar kuɗi da kiwon lafiya da wasu kayayyaki cikin gaggawa mai magana da yawun hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya andre mehsik ya ce akwai adadi mai ɗimbin yawa na 'yan gudun hijira a lebanon da misra da iraki da kuma jordan da suke fama da rashin abubuwan rayuwa sakamakon annobar ya ce lamarin na tilasta wa 'yan gudun hijiran tsallake cin abinci yayin da wasu ke fuskantar barazanar fitar da su daga gidajensu saboda rashin biyan haya 'yan rajin kare 'yan jarida sun ce gwamnatin zimbabwe na ci gaba da kuntata wa 'yan jaridan duk da alkawura da shugaba emerson mnangagwa ya yi na sassauta dokokin da ke tarnaki ga ayyukan 'yan jaridar gwamnati ta ce za ta sauya dokar 'yan jarida da ke shan suka ko da yake 'yan jaridar sun ce duk da dokar hukumomin na amfani da kame da tsoratarwa suna hana su gudanar da ayyukansu. An kama Kudzane Musenge a cikin wannan lokaci yayin da yake kokarin daukar bidiyon 'yan sanda da ke tilastawa jama'a bin dokokin hana zirga-zirga da gwamnati ta kafa domin dakile coronavirus. 'Yan sandan sun ce Musange yana daukarsa bidiyo ne ba tare da takardar izini na aiki ba. Hukumar kula da 'yan jarida da ke karkashin gwamnati ta ce katin shekarar 2019 da Musange ke rike da shi yana aiki ne har zuwa shekarar 2020. kungiyoyin kare haƙƙin bal'adama sun tabbatar da kama 'yan jarida goma sha biyar tun lokacin da ƙasar zimbabwe ta kafa dokar hana zirga-zirga a ƙarshen watan maris yawancin lokaci 'yan sandan suna zargin 'yan jarida ne da yin shishigi a cikin aikin su labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa wata hira da da BBC cewa bala'i ne ganin shugabannin duniya sun gaza haɗa kai wurin yaƙi da coronavirus ta hanyar da ta dace. antonio guterres ya ce kowace ƙasa ta yi wa kanta tsari ne ƙasashe daban-daban suna tunkarar yakin ne huskoki da dama kuma da dabaru mabambanta kuma hakan ya baiwa cutar daman bazuwa shugaban na majalisar ɗinkin duniya ya ce lallai an gaza wurin shugabanci a wannan yaki da cutar a don haka ya yi kira ga manyan ƙasashen duniya su haɗa kai su bullo da tsari na bai ɗaya su kawo wa sauran ƙasashe Majalisar Ɗinkin Duniya ta kiyasta kashi takwas cikin ɗari na al'ummar duniya da za su kai kimanin mutum miliyan ɗari biyar ne za su faɗa cikin talauci a Latilas kafin ƙarshen shekara saboda irin ɓarnar da cutar ta yi. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana da sakankan cewa annobar coronavirus ta samo asali ne daga wani ɗakin gwaji a ƙasar China. Tunanin da ya saba wa hasashen da ba a saba gani ba wanda shugaban hukumar leƙen asirin ƙasar ya bayyana wa jama'a sa'o'i kalilan da suka wuce. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai mu shiga duniyar rahotanni. Tun bayan samun bullar annobar COVID-19, hukumomi a Najeriya ke ta ɗaukar matakai daban-daban wajen daƙile yaɗuwarta. A yanzu haka gwamnatin tarayya ta ce, Daga ranar Litinin mai zuwa al'amurra za su fara komawa daidai a wasu sassan kasar. Wakilin muryar Amurka a birnin tarayya Abuja, Shamsiya Hamza Ibrahim ta aiko mana da ƙarin bayani. tun bayan umarnin dakatar da aiki da kuma zirga-zirga a jihohin Legas, Ogun da birnin tarayya Abuja na tsawon mako biyar. Sakataren gwamnatin kasar kana shugaban kwamitin karta kwana da ke yaƙi da cutar coronavirus a Najeriya, Bos Mustapha ya fitar da sanarwar shugaban kasar kan cewa ma'aikata daga mataki na goma sha hudu zuwa sama da wasu ofisoshin gwamnatin tarayya koma bakin aiki a ranar Litinin mai kamawa da nufin rage raɗaɗin halin da tattalin arzikin kasar ke ciki. Adam Ibrahim Alhassan ɗan kasuwa ne a Abuja ya bayyana cewa. Wannan mataki da gwamnatin tarayya ta ɗauka zai rage mata raɗaɗi amma dai talaka na cikin wahala. Da misali duk da buɗe gari da sassauta da aka yi libra ba zai fita je labaranci ba mai provision mai kayan miya ƙananan ma'aikatan gwamnati daga mataki na sha biyu zuwa ƙasa suna zauna a gida. Na ganin wannan matakin ana buɗe hankali hankali zai rage raɗaɗin tattalin arziki wa gwamnati amma ba wata talaka ba. Cikin sabbin matakan da aka ɗauka sun haɗa da dokar taƙaita a yawon dare da za ta fara aiki daga ranar ta litinin inda daga karfe takwas na dare zuwa wayewar gari zai zama kowa ya zauna a gida matukar ba waɗanda ke kan aiki na musamman ba wannan yunkuri ana sa ran zai rage yaduwar cutar ta coronavirus. To sai dai a cewar Amiru Tukur da ke wakiltar bakori da mazaɓar ɗanja na jihar Katsina ya ce kamata ya yi a ci gaba da yin amfani amfani da dokar hana fita ganin yadda ake samun kari a adadin waɗanda suka kamu da cutar. Wannan cuta yanzu take kan fik ɗinta. So fertilities sun fara hawa sama. Maganar vaccine babu har yanzu maganar anything da zai sai dai kawai wannan ya faɗi kaza wannan ya faɗi kaza. Tsakani ga Allah to my own views in da gaske ake wannan abubuwan da aka yi na sati biyu uku hudu ya kamata a ce an yi standing din shi an ci gaba da yin shi na na lockdown din nan har Allah ya kawo mana karshen wannan abin. Rukayya Sha'ibu ma'aikaciya a nan birnin tarayya ta ce idan har aka koma aiki ba za a yi fida mai ido ba. Eh to a nawa ra'ayi wannan koma da aka yi gaskiya a yanzu kam bai kamata a koma ba saboda gaskiya ba a ci karfin abin ba. Kullum ana samun cases yau da gobe kullum zaka ji yau an samu cases kaza kaza kuma duk sharuɗan da ncdc ta saka ma mutane take gaya musu yadda za a kare kai mutane fa ba abin bin dokan nan. Ta fannin kiwon lafiya Dr. Muhammad Raji Muhammad ya bayyana ra'ayinsa. In har za a buɗe din a tabbata gwamnati ta ajiye irin waɗannan abubuwan gwajin zafin jiki wanda muke kira thermometer wanda ba ya ba ya taba jikin mutum haka kuma dole ne a tabbatar akwai irin sabulan wankin hannu da kuma a tabbata ruwa na gudana yadda za a wanke hannu ba kawai dai a samu pure water ko wanda za a riga wanke hannu ba kuma a tabbata akwai irin su abubuwan sanitizer ko ina da ya dace a cikin ofisoshi da kuma tabbatar cewa akwai takunkumin baki ko kuma inda mutane suke mu'amala an tabbata akwai wannan rata ah, tsakanin mutane ya zamanto dai akwai kamar mita wato ko kafa kamar biyu haka. Duk da cewa cutar coronavirus na ƙara yaduwa a Najeriya, na yi ƙoƙarin jin ta bakin Dr. Aliyu Sani, shugaban da ke sa ido kan ayyukan yaƙi da cutar a ƙasar kan irin shirin da gwamnati ta yi don kare ma'aikatanta daga kamuwa da cutar coronavirus. Sai dai haƙata ba ta cimma ruwa ba. Daga Abuja, Shamsiyya Hamza Ibrahim, VOA Hausa. Ita kuwa gwamnatin jihar Niger, sabuwar dokar tilasta amfani da safar rufe fuska ta ƙaƙa ba wadda take ganin ta haka za a iya dakile yaduwar cutar. Mustapha Nasiru Batsari na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoto da ya haɗa mana. A yayin da cutar coronavirus ke ci gaba da ƙara yaduwa a Najeriya, hukumomi a matakai daban-daban na ci gaba da ƙara ɗaukar matakan hana yaduwar cutar a tsakanin jama'a. A jihar Niger da ke arewacin Najeriya bayan share kimanin makonni biyar ana zaman kulle a sakamakon sanya dokar hana fita da gwamnatin jihar ta yi don hana yaduwar cutar ta corona. A yanzu kuma gwamnatin jihar Niger ta kaddamar da dokar sanya takunkumin rufe baki da hanci dole kamar yadda gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello ya bayyana. Eh mun dauki wanga mataki saboda mu rage yaɗuwar wanga cuta ya zama waji ya zama dole ya zama tila saboda haka in ka sa wanga takunkumi ko da kai kana da shi ba za ka ba wani ba. Sabin da muke nufi kenan ya zama na da haka za mu rage yawan yaduwan cutar. Wasu daga cikin al'ummar jihar Niger sun bayyana ra'ayinsu akan sanya wannan doka ta sanya takunkumi dole. Sunana Nuruddin Isiya Kudaza to ni ganin abin da gwamnati ta yi abin ayaba ne domin abu ne wanda za a taimake mu don dakile yaduwar wannan cuta. Sunana Malam Abdullahi daga nan Mina abin da yana da amfani sosai. Amma gashi baka samu. Ah, to ai ni ma ina da ita so. Mare dokar ta yi muku. Eh a ah, insha Allah doka ta yi kuma gwamnati ta. Duk da yake dai hukumomi a jihar Niger sun ce sun kama mutane 596 kuma har an hukunta 504 a sakamakon karya dokokin zama gida dole. Kwamishinan 'yan sandan jihar Niger Alhaji Adamu Usman ya ce jama'a sun fara fahimtar matakin gwamnatin. An gamsu gaskiya domin mutane yanzu sun gane cewa wannan abun da ake don su ne. A can jihar Kogi kuwa gwamnatin jihar ce ta samar da cibiyoyi guda uku domin ajiye waɗanda aka samu da cutar ta corona duk da yake har ya zuwa yanzu ba a samu labarin bullar cutar ba a jihar Kogi. To amma jama'a na ci gaba da harkokinsu na yau da kullum saboda rashin sanya dokar hana zirga-zirgar kamar yadda wannan mazauni garin Lakwaja ya shaida mun ta wayar salula. Sunana Ahmed Lakwaja. Mutane wannan harkokin su ko wani zirga zirgan shi kuma yadda ya kamata al'amura na tafiya daidai wa daidai. to sai dai labarin ya sha bamban a makwabciya jihar kwara domin kuwa a yanzu haka an shiga makonni na biyar kenan ana zaman kullan a sakamakon dokar hana fita da gwamnatin jihar kwaran ta kakaba domin hana yaduwar cutar ta corona kamar yadda wannan mazaunin garin ilorin fadar gwamnatin jihar kwaran ya shaida min ta wayar zalula. Sunana Ahmad Muhammad Jajere wanda ke zaune a nan ilorin. Yau Juma'a ta shida kenan a ilorin ba ma sallar Juma'a kuma kamsu salawatin ma an rufe tarawihi babu sai dai su zama wasu mutane a baranda mutum biyar mutum goma ma kamar a sace ake. Gwamnatocin kwara da Niger dai sun ce sun tsaurara dokokin ne kasancewar ana ratsa jihohin domin zuwa kudu ko kuma arewacin Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Daga jihar Niger sai jamhuriyar Nijar inda aka ba da belin wasu masu rajin tabbatar da demokuraɗiyya bayan zaman gidan kurkuku da suka yi na tsawon makonni. Sule Mummuni Barma ya aiko muna da ƙarin bayani. Musa Cangari na Alternative Espacito yayin da shugaban 'yan kasuwa Alhaji Sani Shekarau da wani matashin ɗan gwagwarmaya Habibu Sumaila ne kotu a zamanta na yammacin jiya ta bada belin su bayan shafa wata guda da rabi a gidan maza saboda zargin su da hannu a tarzomar da ta haddasa wata gobarar da ta yi sanadin mutuwar mutane uku a birnin Yamai. Ga abin da Musa Cangari ke cewa jim kaɗan bayan da ya dawo gida. To na farko sai in yi ma Allah godiya da duka abokai wanda suka yi gwagwarmaya domin a samu eh, hutawanmu ko da yake eh, mu uku ne muka huto sauran hayaru suna cikin gidan kasu kenan sai mu ma Allah godiya sai kuma eh, mu ma jama'an duk na nan cikin gida da na waje duka mu musu godiya to wannan kamun da aka mana babu wata hujja na akama mu ba mu yi wani laifi ba amfani da muka so mu yi da daman da dokokin kasanmu da dokokin duniya ma gaba daya sun ba mu dama mu yi shi kuma abin da muka so mu yi abu ne kalilan cikin abubuwan da ya kamata a ce 'yan kasan nijar sun yi na su hoto su yi allah wadai da mutanen da suke so su mai da halin yaki kasuwanci suna nan suna handaman dukiyan kasa cewa aka yi eh, mun so mu yi zanga-zanga da aka hana alhaliko ba su taba hudu wata takarda na sun hana ba kuma suka ce ai mu an hada baki da mu an kashe wadansu mutane yanzu haka wasu jami'an fafutuka uku waɗanda suka haɗa da munkaila halidu mudi musa da michael zodi na can kulle a gidan kaso kafin zuwa ranar da ake sa ran gurfanar da su a gaban alkali wato ranar litinin hudu ga watan nan na mayu in ji alhaji nuhu muhammadu arzika ɗaya daga cikin yan rajin kare demokuraɗiyya a niger muna kokowa mu niger don a samu shari'a ingantatta a samu mashara'anta ingantatta alƙalan shari'a nagartattu masu aiki tsakaninsu da allah tsakaninsu da doka tunda cikin kundin tsarin mulki na kasa an kwatanta shari'a ana yin ta da sunan al'umma kasa ba da sunan wani ba muna shirin mu gani wannan ta'asa da an kai minister la defense duk wanda ke ciki daidai laihin da an nashi a ce an ɗauki matakan hukunta shi akan yadda ya kamata a ce an yi kawo yanzu ba wani martani daga bangaren gwamnati to amma tun a washe garin kama waɗannan 'yan farar hula hukumomi suka bayyana matakin a matsayin wani abin da doka ta yi tanadi ga dukkan wanda ya taka doka yayin da ɗaya bangare gwamnati ta ba da sanarwar damkar rahoton binciken na ma'aikatar tsaro a ofishin alkali mai tuhuma abin da ke nufin ta ba da kai a gurfanar da masu hannu a wannan kazamar wawura sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger yanzu kuma sai rahotonmu na musamman daga jihohin arewa maso yamma wanda Nasiru Adamu El Hikaya ya hada. Lamari mafi ɗaukar hankali a arewa maso yamma shine wani faifan bidiyo da waɗanda aka killace a Kano don cutar coronavirus suka ɗauka da kansu da nuna lafiyar su kalau suke har ma da mai naɗar faifan ke cewa shi dai an ma ji masa ciwo ne a hanci wajen gwajin. Wannan ka iya jefa wasu wasi a zukatan mutanen da ke ɗaukar labarin corona shaci faɗi ko wata hanya ta neman kuɗi ido rufe ana kan wannan sai ga labarin yawan mutuwar mutane a kano don yawan zuwa makabarta don binne marigaya da ake yi da aka yaya ta tsanantar cutar coronavirus ne. As part of the fake news, of course, there is death, but there is no unusual death rate in Kano. Tuni dai gwamna Abdullahi Umar gandu zantawa da NTA ya ce labarin ba gaskiya ba ne, wato ma'ana ba ta'azzarar corona ta jawo mutuwar ba. Mai shari'i kan lamuran cutuka masu yaduwa Farfesa Usman Yusuf ya kalli bidiyon waɗanda aka killacin inda ya ce sun yi gaggawa. Akwai wani bidiyo na yara suna kwallo a Kano, a filin kwallo a cikin anguwa suna da kwallo. Akwai shi bidiyo ranar ka gan shi. So irin wayannan is just like that. Wato ganganci ne da babban hatsari. a gane zan ce wargila yaran nan zan ce masu eh yara ne amma wa'annan masu maganan nan ai ba yara ba ko eh. maganar da suke yi ko yana gwada ma jama'a cewa ma wannan cutar ba ma gaskiya ba ce eh su dai sun ce kawai ma lafiyar su kalau har eh. ɗaya ya yi korafin cewa an zo an tsokale masa hanci an ji masa ciwo kenan kwarai kwarai what i'm saying is that in kana in kana yanzu ba muna na magana da kai ba eh. in ana suspecting in kana da abin in aka ɗauki suwab a hancinka kana iya zama positive lafiyar kalau lafiyar gaggarau jiki abin da yasa ka je kaurin ana jira jikinka garko jikinka ta ta magance wurin nan yadda Nasiru ya rufayi da gwamnan Bauchi ka gane suka killace kansu har jikinsu ya yaƙi wannan cutar ka gane eh. dama mun sani tamanin zuwa casa'in bisa ɗari na jama'a masu ƙarfin jikinsu ba su da cututtuka suna iya share wannan cutar amma idan suna da shi a jikinsu hatsari ne ga wasu shi yasa ko gidanka kake kana da wannan cutar za ka ga ko gwamnonin da suka zauna a gidansu sun killace kansu iyalinsu ma ba zuwa kusa da su abinci za a aje masu a waje har lokaci jikinsu haƙurin sati hudu suka yi jikinsu ya yaƙi wannan cutar sai a bincika ga eh sun kashe wannan cutar sai su fito amma ba wani magani aka ba su jikinsu ne amma ba kowa yake da wannan karfin a jiki ba ko komin karfin a jikinka in kana da cutar hatsari ne kai ga wani don kana yaɗa ta ko baka gwada komi ba shi ake kira tumatir saboda haka kowaye ga shugabanni ma suna da an gan su positive sun gwada wannan cutar an aje su a wuri shugaban Kanada ba yi ba eh, ba an aje shi a wuri ba shugaban ingila ba an aje shi a wuri ba har suka share wannan cutar da kansu ko amma wai ka zo kana cewa wai ah, wai kai wallahi ni ban da komi ban jin komi wannan ƙarya ne wannan menene wannan menene wannan sakarci ne kawai sakarci ne kuma bai kamata ana wannan ba amma dokta yanayin yadda ake ajiye irin masu waɗanda aka samu da wannan ciwo a waje ɗaya suna hulɗa tare daidai ne haka ya kamata ana yi? Eh tare da sunan wato in kuna da cutar tare ba za ka ba wani za ka ba ko wani za ka ƙara ma a'a ka ne dai da wasu wa'anda ba su da shi bai kamata su shigo wurin ba ko? Hmm. Amma duk in kuna da shi aka zauna wuri ɗaya to za ka ba wani ne duka kuna da shi already wanda daidai da shi ne in ya shigo wurin ya Allah ma'aikaci ne ya Allah wani daga waje ne dan uwanka ne ko waye kana da hatsari kan shi zaka iya bashi shi yasa ake cewa ba a san mutane su shigo ba ka ganin na Lagos har suke in ka tantin na Lagos da aka aje su har suke a ciki har suka eh, suka ya jikin su yaƙi wannan cutar suka to saboda haka rashin rashin sani ne rashin ilimi abin kuma aiki na kenan aikin ka kenan da yi mutane bayani cewa wai dan kana jin karfin jikinka kana da wannan cuta a hancinka a jikinka wai ba ya ce ba wai kai ba za ka iya rashin lafiya ba kuma ba za ka zama hatsari ga wani ba akwai wani dalili eh. ka san dalili eh. wato trust shi ne ake kira yadda ko trust between leadership da jama'a has deteriorated wanda jama'a ba su yadda da abin da hukuma take ce musu ba saboda haka hukuma ta ne ta jama'a bayani ta ne ta jama'a adalci ta jama'a bayani muddin jama'a ba su yarda da hukuma ba duk abin da hukuma suka ce sai su ce a ƙarya ne sata za a yi kaza kaza abin da ke kawo wayan abubuwan kenan da wannan da zuwa a yi kwallon nan zuwa a yi kwallon nan jiya na yi wani bidiyo is truly lack of leadership daga gida parent daga kuma hukuma anguwa da gari kaman babu hukuma kaman babu magabata kaman babu iyaye yara su fito su fito suna wasan nan su ɗauki wannan cutar su koma lungu su barbada mu tsofaffinmu iya mu da kakanninmu su mutu ta gane ko eh. babban hatsari daga ina kake nasiru daga ina ne garin ku gombe yauwa babban hatsari nasiru ina son ka zauna ka yi tunani yau duka a lungunan mu suwa ke zaune tsofaffi ne in kana da iyaye ko kakanni su ne zaune wurin ko hmm. kuma yaran mu shaye-shaye Ko min shaye-shayen su ko iyayen ko babansu da mahaifiyarsu sun kore su daga gida in suna da kakansu gidan kakansu za su je ko ta ba su abinci su kwanta ma a keso a zaure ko hmm. amma ita za ta ba su abinci kuma komin iskancin su in suka shigo anguwar za su ɗan nasu to yau a ce su ne shigihunmu a arewa tsofaffin nan yau a ce ba mu da tsofaffi a lungunan arewa yaran nan roadblock za su yi mm. ko kai baka iya zuwa garin a sokoto kuma gwamna aminu tambuwal ya gargadi waɗanda suke niyyar watsi da dokar dakatar da taro a wajajen ibada wani malami ya ce sai ya yi tafsiri ko sai ya yi tarawi to yana kira ga kowane malami na da kai kayan a kawo yau na san malamai da yawa suna hawan numbarin su suna faɗin ra'ayinsu game da abin da gwamnati ke yi akwai wani malami ma da ya samu labari ya hawo mumbari ya ce ni kafin zaɓe ni mashayin giya ne kuma billahi da zai ilaha illa ban taɓa shan giya ba dora ta amma ban ce a je a kama shi ba ni bashi da Allah akwai yaya masu hawan social media suna ɓaci na ban taɓa cewa a kama kowa ba kuma ban da ni in ce a kama kowa amma wannan dokat duk wanda ya ce ba zai bi ta ba wallahi sai da ƙarin bulgari to ina kira ga wani ba Allah ko waye ya gama kai shi ya girma al'umma sakwato ji to san magoya bayanai wani ba su fahimci abin da yake cikin shi na cewa yana son ya ɗora su ga gurgun shawara ya ji tsoron Allah kuma musamman ya kauce ma wannan abin da ake ganin zai zama mun matsala in bai yi bayan abin da asuran shi to mu ko da mu da shi na saboda magana ta ka birki ko birkin ma ba a sa ba ma birkin annobar shi da mu da shi annobar coronavirus ta zama babbar barazana mai kawo muhawara mai zafi tsakanin jama'a mazauna majalisa ɗaya, ko ma masu bin akida ɗaya ko ƙabila ɗaya, har ma ya kai wani ya rika ganin wani a matsayin gidaje mai tsaurin ra'ayi marar ɗaukar kaddara da sauransu nasura da mailika ya murar amurka daga abuja najeriya yanzu kuma sai shirinmu na gaba wasanni a takaice garba game da tambayin da kai mu kan shi kamaru za su samu kuma daman eh, hada wannan gasa na shan a lokaci na gaba eh malam awal garba zan ya ce maka abu ne mai mahimmanci kuma mai wuya a wannan lokacin da muke fuskantar eh, wannan rashin lafiya ko kuma da zamu ce annoban da ya gama duk duniya she mu ce e a wannan lokacin kamaru zai wuya ta, ta, hada eh, farko kasan eh, e, kasan fifa ta ta ta tsayar da duk wani e, activities ta haka ma caf kuma kasan kamarun su ma sun tsayar da wani duk activities wanda ya gani kwallon kafa she mu ce e zai wuya zai yi wuya na farko saboda ba mu san lokacin da shi wannan eh, annoban zai tsaya ba na biyu kuma matsalan da kamaru za ta samu shine na na yanayi yanayi kasan a lokacin eh, watan june ko kuma july lokaci ne da ake tsananin ruwa a ƙasan kamaru eh, zai wuya a wannan lokacin a ce za a haɗa wannan gasa Eh, to kaga in muka ɗauki wannan shi cutan da kuma yanayi na lokacin eh, watan eh, june ko july shi mu ce zai wuya kaf ta sake ba wa kamaru daman hada wannan gasan yanzu kuma sai mu kawo muku nasihar azumi albarkacin wannan wata na ramadana bismillahir rahmanir rahim dan uwanku tamim yusuf me ake ce ma zikiri yaya ake yin sa wasu daga cikin ladubban kaɗan daga cikin fa'idojinsa abu ne wanda yake babu wani lokaci da musulmi zai fita daga zikiri kowane irin yanayi yake akwai irin addu'o'in da ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam yake yi in mutum yana gida akwai addu'an da zai in zai fito daga gida akwai addu'an da zai in zai koma gida akwai addu'an da zai in zai shiga kasuwa akwai addu'an da in komai ne ne in ya ga wani wanda yake yana cikin wata jarabawa wani mummunan hali baya san irin wannan abu ya same shi akwai addu'an da ma'aiki sallah suna da karanta da sabai su yi wanda yake wannan irin abin da ya gani Allah madaukin sarki zai kare shi ba zai same shi ba to kowane irin yanayi manzo sallallahu alaihi yake yana yin addu'a kuma haka nan musulmi ake so ya kasance a kowane lokaci kana nan kana tuna Allah idan zuciyarka na so ka aikata sabo ka hane ta ka tuna Allah maɗaukin sarki ka yi zikiri idan kana so ka aikata alkhairi kai maza maza ka aikata shi shi ma me zikiri ne domin tuna Allah ne tabaraka wa ta'ala to har yau daga cikin ci gaba da magana kan fa'idodin shi zikiri Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa shi zikir lil kalma kalma'i lisamki ka lisamaki kaifa yakunu halu samak idza faraqa ya ce wato misalin zikiri ita ibada ta zikiri da zuciyar mutum musulmi kamar dangantakar kifi ne da ruwa to ta yaya kuwa kifi zai iya rayuwa idan ya bar cikin ruwa to haka al'amarin yake duk lokacin da musulmi ya zama cewa ya cuɗanyu da ambaton Allah ko yaushe ba abin nan harshen sai yana gudana da tasbihi da tahmidi da takbiri da hailala da sauransu yana tsarkake Allah cikin natsuwa cikin kwanciyar hankali tare da girmama sunan ubangiji tabaraka ta'ala to lokacin nan yake ƙara samun kusanci ga ubangijin Allah ubangiji Allah tabaraka ta'ala da haka muka kawo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta yi kashedi cewa sama da mutum miliyan saba'in da tashin hankali da yaƙi ya tilasta musu barin gidajensu a faɗin duniya suna fuskantar tsananin kuncin rayuwa saboda mummunan tasirin annoban covid-19 'yan rajin kare 'yan jarida sun ce gwamnatin zimbabwe na ci gaba da kuntata wa 'yan jaridan duk da alkawura da shugaba emerson mnangagwa ya yi na sassauta dokokin da ke tarnaki ga ayyukan 'yan jaridar Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan rana sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe. Za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Muna mika saƙon fatan alherin muryar Amurka ga ilahirin ɗaukacin masu sauraronmu a duk faɗin duniya. Da fatar ku kwana lafiya mu kuma mu ƙarasa wuni lafiya. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin sai wadda ta daidaita mana sautin shirin Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Peace salam.